ka yi registration kafin ka yi rijista sai ka yi deciding wanne daga cikin structure of business ɗin kake so sole proprietor ne which most of us na tabbata especially a arewa sun fi yawa kowa ceo ne kowa oga ne so yana da nashi amfanin yana da nashi disadvantages amfanin shi ke ce ya business ɗinki ko kai ne ogan business ɗinka kai kamar one man business ne kai zaka ce ayi kai kai za a ci kai kai ka san inda zaka sa kudin ka kai ka san inda zaka fitar da su da sauransu to amma shi kusa in ce kamar yana striping ɗinka naked idan akwai problem misali kun san a ka'idar kamfani yana baka kariya wanda idan matsala ta taso in matsala ta taso wannan kariyar za ta kare ka so ba kai ba za ka zama exposed ba personality ɗinka will not be affected kamfanin ne kawai da aljanun da ke ciki waɗanda ba a gani legal entities ɗin su ne kaɗai za su zama affected